Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowane ranar 21 na watan tara a matsayin ranar zaman lafiya na duniya. Kamar yadda a ranar Laraban da ta gabata, al'umman duniya suka gudanar da bukunkunan murnar wannan ranar na ranar zaman lafiya na duniya. To shin yaya tasirin wannan ranar a gare ku? Sannan kuma wani irin gudunmawa za ku iya ba ku don ganin an samu zaman lafiya? Shirin gari ya waye mun kewaya cikin gari inda muka ji ta bakin al'umma musamman game da mahimmancin wannan ranar na ranar zaman lafiya ta duniya. Ga yadda zan tamu da al'umman ta kasance. Sunana Aisha Ibrahim Gana. Wannan rana da aka ware yana da matukar mahimmanci. Yanda aka ware shi a matsayin rana na zaman lafiya wato Peace Day na duniya ga baki ɗaya, Ya kamata ba wai ware ranan kawai ba. mutane su ma su dinga ba da gudunmuwansu a irin wannan ranan da ma sauran ranaku saboda zaman lafiya yana da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma babban abin da ya kamata a yi shine na farko me yake janyo rashin zaman lafiya wani abu ne yake ba da gudunmuwa sosai a harkar rashin zaman lafiya idan ka duba ka gani sai ka ga wannan abin da yake janyowa ba wani abu bane illa amfani da miyagun kwayoyi wato shaye-shaye da ake yi ka gani yanzu da babban ma abin takaicin da za ka gani idan aka yi maganan shaye-shaye sai ka ga maza ne suke yi amma yanzu mata ne idan ma aka zo aka duba sai ka ga matan ma sun fi ka ga matan aure da 'yan mata ga baki daya abin da sa na ce wannan shaye-shayen shine yake janyowa idan mutum yana shaye-shaye ka ga shi kwakwalwan shi tunanin shi daban yake da na wanda baya sha yanzu mutum a ce yana shan abu kwaya yake sha rana ɗaya ya tashi bai ga kwayan nan ba to ko yaya zai yi zai yi domin ya ga ya samu wannan kwayan to kaga a wannan harkan dole za a samu rashin zaman lafiya ni ne ina tafiya sai mutum ya zo ya bige ni ya kwace min jakana saboda mene yana neman kuɗi a cikin wannan jakan domin ya samu ya siya kwayoyin ah, da yake amfani da su to harka na farko wato abin da ya kamata mu fara yi shine mu kawar da wannan shaye-shayen kuma ba za mu iya mu kaɗai ba dole sai mun samu an taimaka mana do gwamnati ma suna ƙoƙari a kai sosai amma dole sai an daɗa ƙara ƙarfi akan wannan harkar na shaye-shaye eh, da za a dakatar da wannan shaye-shaye sunana lukman abdullahi san ɗinkin duniya kullum tana ƙoƙari ta nuna al'umma duka fa kowa ɗaya ake daidai ake mutane ya kamata su sani don wancan ba kabilan ka bane wancan ba kabilan ka bane ka dinga nuna mai wani wariya ko wani ka dinga nuna mai dai kamar shi ba naka bane wannan kuskure ne yana da kyau kabila kowane irin kabila ne ka nuna mai ɗaya kuke to shine za a samu ci gaba a duniya duniya gaba ɗaya ba ma iya ƙasa ba sunana hawa'u hassan bello korafin da zan yi akan mu matasa masu tasowa especially maza ni dai abin da zan ce matasa komai in kaga ana zaman lafiya to especially a samu mutum ya samu abin yi in har mutum yana da abin yi ka tashi da safe ka san inda zaka ko aiki kake yi ko makaranta kake zuwa to kana tashi ka san inda zaka amma da zaran an ce ba makaranta baka da aikin yi baka da sana'an yi to ka dinga zuwa ka nemo nan ka nemo nan to ba za ka taba samun ma zaman lafiya ba gaskiya zaman lafiya dai yana ga manyan kasan mu ne na Najeriya sai sun fara jawo hankalin matasanmu da yan uwa ga baki daya an haɗa kai shine za a samu zaman lafiya sosai sosai to ai dama masu iya magana kan ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wasu ma suka ce ya fi zama sarkin baki daya ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji DITV gari ya waye dukan duhu na yayewa